zuwa na Kano a wannan ranar da kuma kama hotel ɗin da na yi da bar wayata a cikin ɗakin da bar muku ɗakin ma kansa duk shiryayen abu ne lokacin da na bar muku ɗaki sai na kunna rikodin a wayata na bar wayar da gangan saboda in ji abubuwan da ku tattauna in ji shin wace rayuwa maza a a ɗakin bayan na zo na ɗauka na saurari magana gaba ɗaya sai na fahimci cewa rumu mutum ne banza ce ba mutum mai kirki ba ce ke kuma ƙawa ce ta gari don kin ba ta shawara na gari daga rana kawai sai na yanke hukunci ba ni ba ita to daga baya ta ci gaba da magiya tana ta roƙo na sai ne tunanin a ah, to ai yiwa za ta gyara ni ba na sake ba ta dama wannan shine dalilin da sa na sake ba ta dama na sake shigowa rayuwarta mu ci gaba amma da ƙarshe sai na gane cewa taku ta sake na iskanci sa oh sorry uh, no no problem you're looking for somebody uh, no no no uh, uh, I think uh, it is obvious that I made a mistake. No, no, no, no, no. You're looking for somebody. Uh, no, no, no. I think. It... Ah! Wait. Ah, Ah! Go inside. I swear I did not enter Get inside. inside. wallahi abba ke nema aboki na kin gane motar da muka zo da ita yanzu ruwa na siyo motar hmm? ina so in bata motar a surprise bayan mun sasanta dan ina tunanin cewa ta gyara to sai nake sanar da ku cewa zan zo Kano na kwashi kafa gari ya gari daga nan har zuwa Kano ni kadai a cikin motar ina so in mata surprise sannan sai ku kai ni filin jirgin saman dawa Abuja amma da na je kawai sai na ce ban yi lodging a hotel ina shiga parking space ɗin hotel ɗin kawai na ga ruma tana tsaye a cikin motar sai ne dabara na ɗan tsaye a cikin motar na ƙi fitowa na ga wani saurayi ya fito ya zo ya same ta sun shiga ciki haka na ci gaba da tsayuwa a wannan gurin ban matsa ko ina ba har tsawon awa ɗaya can sai ga ita da saurayin sun sake fitowa sun shiga mota sun tafi lokacin da tabbatar da cewa ruma ta karbi iskanci hannu biyu kuma rabuwa da shi abu ne mai wuya a gare ta wannan shine dalilin sa na hakura da ita kafira mana gaskiya kun kishe kai yanzu nan wallahi billahi la ilaha illa huwa tambaya ka wallahi ni ba ta wallahi ni ba dan sanda bane wallahi tallahi ni ba dan sanda bane Bibi ne ya sanda me ya sanda me babu mi I say I'm not a policeman a kwarakwata wallahi billahi lazi la ilaha illa Allah shut up I can't believe first that ko shi ne dan sanda ba na yi billahi lazi one name this guy is lying I swear to Allah kin da kin ni mai ne ha da ti gwe mu wanda mun kuro da na wata kwayo wata fata bada yonya ne ko yonya iburi ga matan nan ka kashe ta eh kuma kana so ka kashe wani kuma a rana da. ka kana ji eh? kuce wai yin wuri mu don sabra nan okay okay um, um bana so ya bana so buri bana so bana police ne Are you not saying that? You may be here. You may be all on all on Shut up first now. Let me think. Shut up. Let me think. Yeah, shut up. I'm a good boy, Ah, don't tell. Uche. Eh? Can I Uche? let me tell you something now. Yes, I'm done. You need to move the book in kai kaga yanzu ka ɓata aikin nan gaskiya mu bar wani sit down first no wannan wannan sit wannan sit down abin ya ne mai ba ora a bari ora wait ora a wait kai bonga to zo tukuna aina sim kuskure ne amma mu bar wani mu wuce haka ka tempa wallahi billahi alladhi la ilaha shi ne zo nema tun yake yi wallahi If life stay there, come minista ya ce in same shi a gida ah, kuma lokacin zuwan ya yi ya kamata a ce yanzu in tafi wani lokacin kuma na je wurin shi muna kaiwa har karfe ɗayan dare ma ɗayan dare ƙwarai kuwa eh, saboda haka mai yiwa in dai har da yiwuwar mu haɗu na gama da wuri zan same ki in kuma babu hali sai dai ce sai za mu magana a waya kenan yawwa ga kuma saƙo daga wajen 'yar minista ko dai ka ce dan minista <laughs> to na gode yawa amma nan kudin ba su yi yawa ba to shi idan sun miki ya sai ki raba da kawayen ki tunda za mu da ƙawayen ki ko zo ko to zan tafi ba sai kin haka ni ba ki zaman ki dubu ɗari biyu da hamsin kai roma amma ta yi asarar miji tunda ya tafi bari na kira ta na faɗa mata na? e ina e ina simple e3 ok to shikenan ba matsala sai kin ƙara so ya aka ina zaune a gaban ofis din su yusuf ina jiran ku ban ga ku ba amma dai na san na ga range rover guda uku sun fita biyu baƙaƙe ɗaya fara ba a cikin motar da kika sani bane muka fita to a wace mota kuka fita wata bakar benz a cikin muka fita eh kuma haka ne fa na ga benz baƙa ta wuce tabbas a lokacin da muke tafiya na ɗauko mashi magana amma bai bani dama ba sai na ce to bari in mun karasa inda za mu je sai na mishi magana bayan mun je ya sa amin oda abinci har na fara ci sai na ɗauko mishi magana ke sun nan baya san ji ya yi rantsuwa da cewa ba zai taɓa iya shirya da ke ba har abada har abada yadda muka yi da shi kenan amma ya ɗauki kuɗi ya bani dubu ɗari biyu ya ce min zai je gidan minista idan ya samu damar dawowa fine in kuma bai samu dama ba to sai dai mu yi waya Fatima ina son ki gaya min gaskiya ban koyi miki kuma ba ta abin da muka yi da shi ba wannan gaskiyar nake nufi ba menene gaskiya tsakaninki da Yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruma me kike nufi kin san me nake nufi Fatima ta ya za a iya ɗauke ki ya kai ki hotel sannan ya ɗauki naira dubu ɗari biyu ya baki sannan ki zo kina karanta min cewa babu komai tsakanin ku to ko ni da nake budurwa shi bai taba daukan dubu ɗari ya biyu ya bani ba na kuma ke Ruma, ba ki jin kunya abin da kike faɗa min? Kunya? Maganar kunya kike yi? Ina tunanin na dauko ki kira ka wajen saurayi na ashe ke ko ban sani ba, sannan kuma ki min ki min maganan kunya? Ai ba maganan kunya na wajen kawai ki gaya min gaskiya. Ruma me yasa ke jifa na da irin wannan zargin? Ba zargi bane, ba zargi bane. maganan gaskiya nake faɗa miki kuma ke kin san cewa ba zargin ki nake ba kawai ki fito ki gaya min gaskiya Ruma ba kya jin kunya abin da ke faɗi kallon mutane fa suna kallon ki kunya ke kike jin kunyan su ni ba na jin kunyan su amma da ina son Yusuf da ba rako ki Abuja ba ƙarya kike yi dama can baki so zuwa ba sai da na matsa miki sannan kika zo da kuma ban nuna miki abin da ya bani makaryaciya kin riga da kin san cewa zan gani da shi yasa kika nuna min karɓi kuɗin ki karɓi kuɗin ki Allah ya isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa ke zan yi wa Allah ya isa Wa alaikum salam mama. Ruma. Ina yini? Lafiya lau ina gajiya. Mama lafiya? Na karatu. Alhamdulillah da godiya. To madalla. Um, mama dama na kira ki ne wallahi akan wata matsala da nake ta kokarin in ga na gyara shi ni kadai. To abun na ga ba zai yi ba mama dole sai kin shiga ciki. Shi yasa naga ya kamata a ce na kira ki na sanar da ke. To, to lafiya dai me ke faruwa? Um, wallahi mama akan akan zancen Fatima ne. kin ga tana nan tare da wani saurayi suna nan suna sheke yasu babu yanda ban yi da ita ba akan ta rabu da shi saboda mashiririce ne yanzu haka nan mama maganar da nake miki suna can Abuja ya kama mata hotel suna sheke yasu Abuja kika ce kwarai kuwa mama Fatima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu yanda ban yi da ita ba akan ta rike mutuncinta ta ki shine naga kawai ba ni da yanda zan yi dole sai na sanar da ke. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu wato fatima ba makarantar take yi ba shashancin da take zuwa yi iye to shikenan na nagode zan yi wa tufka hanci nagode Jabi Park. Inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Wallahi wasu yan iska ne suka dire ni suka ce mun kuɗi na. Gari haka. biyo ni suka yi nima ban san inda aka yi ba so ki hakuri ni yanzu sai nake zan da rage miki dan wani abu to shikenan nagode nagode Assalamu alaikum. Fatima kina ina ne? Ina makaranta. Makarantar ubanki? Makaranta kika ce kina kina makaranta makarantar ubanki na ce? Shashanci wato shashanci da aka tura kiki kenan a makaranta? Shashanci kuma mama? Shashanci mana. Yanzu na Ruma Sa'u ta min waya take ce min ta gan kin tafi Abuja ke da saurayin ki ya kama miki hotel. Abuja kuma mama. Ashe dama ƴar iska ce ke? Shashasha mara mutunci? Abin da muka tura ki kenan wallahi ƙarya take mai ina Kano wani irin ƙarya yaushe za ta yi miki ƙarya gaskiya kike faɗa kin ji ko kan ƙara ji wallahi ina magana kina maimaita min magana kina ce min ƙarya ne mama wallahi faɗa muka yi da ita faɗa so nawa kuke faɗa Fatima ai ƙawarki ce Fatima ƙawarki ce da tun da yi miki sharri ba sai yanzu ne za ta miki sharri cewa kin tafi Abuja eh wallahi mama ƙarya take min ƙarya take min ya za ki da abin da ta faɗa miki mama kowa sanin halina kin san abin da za a aikata kin san kuma wanda ba za a aikata ba yo fatima idan kika canza halifa kin samu abokanai da kuke shashanci kin riga kin canza halinki ya zan yi tsari wallahi mama ƙarya take yi min in san ba na miki ƙarya ba zan taɓa aikata haka ɗin ba to naji naji ba kya min ƙarya haka ne to amma ina so yanzu duk abin da kike yi ki tafi gidan Lubabatu ki dauki wayar ta ki bugo min waya mai magana da ke a gidan Lubabatu mama wanki nake yi idan na gama sai na je ko me kike yi ki bashi ki je gidan ina ina jiran ki nan da an jima kaɗan nan ina jiran ki in ji wayar ki idan ban ji ki nan da an jima kaɗan a gidan Lubabatu ba to dama ki nemi wata uwar kar ki ƙara zuwa gidan nan ki ji in gaya miki yawwa lafiya kuwa Ina fa lafiya? Yanzu nan Ruma ta kira ni a waya. Wai Fatima ta tafi Abuja ita da saurayinta. Abuja? Eh. Kai. Ai kuma ta ne ban gani miki ba. Yau da safen nan hmm. na ganta inda ake hawa motar Abuja. Ai gaskiya ne kuma amma gashi yanzu sai take karetawa. Amma gaskiya ne abinda ta faɗa. Amma ko ba ita ce mai tafiyar ba dan ta ce mai Roma sahu ta raka za ta je Abuja. Ƙarya take yi. Ita ce mai tafiya amma kuma musawa take yi ai. tunda ruma ta gaya min ko ba za ta yi mata ƙarya ba. Ta rena mu hankali kenan. To bari. Za ta zo ta same Hello? Yusuf an samu matsala. Dama ƙarya ne maka ba da ƙawaye na na zo ba. Da ruma sa'o muka zo. tana so ta samu dama ne ta hanya ta ta ganka ku shirya ta baka haƙuri laifin da ta yi maka bayan ka tafi na je na samu ruma sa'u na gaya mata yadda muka yi amma ban faɗa mata laifin da kace ta yi maka ruma sa'u sai ta fara zargi na akan cewa ba ta yi da ni ba soyayya muke a cikin mutane ta ci min mutunci ta tozarta ne ba tafi na batta na dawo ɗaki ba abin da ruma sa'u ta yi sai ta kira mamana ta gaya mata cewa yanzu haka ina abuja saurayina ya kama min ɗaki ba abin da nake a makaranta ban da iskanci kai yanzu haka mamanmu ta ce lalle in tafi gidan antina in je haɗa ta da ita a waya su yi magana shi ne za ta amince da ni ya zan yi gaskiya ruma sa'u ta cuce ni na rasa abin da zai yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina ina yanzu ina cikin ɗakin kin san me zai faru yanzu maza maza Allah ki checking out daga ɗakin nan ki hanyar airport ko nawa me tasi ya gaya miki biya shi kawai kiji zan sa wani su yi ticket da sunan ki kawai da kin je zan turo miki number shi sai ki same shi kin ji ki haƙuri maye magana in kin isa airport zani 5000 you say 5000

An ba, ki tsaya ki ji da al'amarin yake ba haka ba ne. Na'am, Jabir kana ina? Eh a Abuja nake nufi ni ma ina nan. Ok, to shikenan gani nan zuwa. To kin ji yadda aka yi an ba. Don Allah an ba ki yi haƙuri ki taimaka mini. Yanzu haka kin ga ina hanya zan tafi airport ya siya min tiket. Halba, Roma ta cuce ni. Ta cuce ni. Hajiya ina zan kai ki? Area 10 za mu je. An gama hajiya. da nake ji gaskiya ce kuwa na kira wayar goma amma sai ta kasa yi waya da na sake kiranta sai na jima waya a kashe ta kashe waya ita kuma fatima ina ta kiranta amma sai waya take yi an ba gaskiya ba ne ba za ta faɗa ba ko ni ma dai abin da ke ɗaure min kai kenan domin ina ganin fatima ba ta iya kata wannan abin ba Ruma ta fi kama da wacce za ta aikata wannan abu. To, yadda dai ake ciki, idan ta je gidan ribabatun ai za mu je. bana ban na ganin ya mutu cin sha da daren jiya. Ya mutu kuma? Hmm. Sakamakon dukan da aka ne aka. Kuma gashi babu wani identification da zai nuna inda yake. Saboda haka abin da nake so ina ganin ki kira a kai shi mutuware. akan wannan gawar da zan koyi fiɗa in Allah ya ma ba za a samu mai ita ba. Da raina ban mutu ba. Dakta ya aka yi na ga macece ya tashi. Ka dala mara ka mutu. Yau ga iskar dakta wallahi ban mutu ba. Wallahi da raina. Da raina. Ya kai. To a nan ne yau ka fake ko? Wani abokina ne nan nake dan ina ta nauke ne to kuma na kira shi a waya ma bai ansa ba. Wataƙila is busy ne shi yasa in ma da gasken kake. Ban gane inda gaske nake ba. Ke kina da matsala wallahi. Kai ne kana da matsala. Don na tabbata wallahi wata ce ka kawo a wannan room 102. Ina kwankwasa ne ina neman mutum ne ban na kwankwasa na kwankwasa ba an san ba kawai na bari. ke kin sai ki dinga abu kamar wata abin nan me watakila wanda ka zo ni ma baya nan ne ko kuma is busy din ni wallahi ba yadda na da wannan abin da wannan magana naka ni dai ban yadda da shi ba ke ga da Allah ki Ya lafiya kuwa? Ka san ɗazu na tafi Cinderella. Yes. A jabaƙin oga. Ka san wa na gani kuwa? Oh. Ka san Fatima na gani da saurayinta? Eh? Sun shigo za su kama hotel su iskanci a ciki. Fatima. A gaskiya ina da ja. Zan maka wannan uzurin, saboda na san kai kanka za ka yi tunanin ba ita ba ce. amma wallahi <laughs> fatima na gani ita ce da ita da wani sun shiga za su je iskanci ido na idanta abin da ya daure min kai to ya ce da ta ganka a ai na biyo su kafin suna shiga lifta na shigo sai suka shige sai na zagaya kafin zagaya sun shige daki ka san mai sagir ni na so a ce ka ganta ne ido da ido domin wallahi ba mamaki abin da kake tunani ma ba shi bane please akwai wani gaya namu da ya kama ɗaki a nan 102 dala shi kadai ne ya zo kodai da wata jennifer amma kin sanya zage su da rus ba bai kamata in gaya miki wannan abun ba okay kina da problem wallahi eh an yi ce problem yanzu na amma idan naka ya taso ni ce zan zan yi zan zama to solution na ji tsaya me sunan shi sagiru shehu Sakir shehu wanda ya kama wannan ɗakin ba Haushe ba ne gaskiya don ni ba Haushe ba ne don ina jin kamar in yamuri ne ba ko kuma sa ya zuwa kama ɗakin ba eh to zai iya yiwa haka wannan mutumin yana raina ma kawa na hankali yana kilimi cewa shi clean ne amma yau sai na kama shi hmm. jennifer kenan ko kike da problem da yawa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sani dai. Ah sani da gida. Ah, gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Da Allah na zo neman Yusuf ne. Ah wallahi Yusuf bayanan ya fita amma lafiya ni abokin sa ne. Ok, Kabir ko Eko eh tabbas ya taɓa bani labarin ka a baya. Kabir na zo neman Yusuf ne. Magana ce mai matukar muhimmanci ta kawo ni wajen shi. To amma ki kira shi a waya mana. ina kiran shi a waya har tsawon kwana biyar kenan baya daukan wayata shi yasa aka shi yasa na taso na zo nan wajen saboda in samu yi magana da shi amma kika sani ko aiki yake ba sai ki bari kira shi laita ba ya zama dole kuwa sai na haɗu da shi saboda magana ce mai matukar muhimmanci ta kawo ni wajen shi in dai haka ne baya son haɗuwa da ke kin ba abin da zan iya yi akai da Allah ka bani minti goma ina son za mu yi magana da kai to ina sauraron Kabir ciki nake ɗauke da shi na Yusuf kaga ko abin da ya kawo yana da matukar muhimmanci ya kamata a ce ka tsaya ka saurare ni wannan wasa ke Yusuf ba zai taɓa aikata haka ba ta ya za a ce wasa nake ko so kake nuna maka video evidence din abin da ya faru ne da a'a ba za yi haka ba idan har yana da ja na yadda mu haɗu da ni da shi a kotu a tsaya mana ya zaki tafi to ai ka riga da ka ce min kana busy kaga kuwa zan sai in je in bi ta hanyar da ba zai so ba Yusuf. muka Kabiru ya kai. Dama wata yarinya ta zo yanzu tana neman ka. me sunanta mai a'a ban tambayi sunanta ba domin al'amarin da ta zo da shi yarin jayi tunani na wace irin magana kenan ta ce mun tana dauke da cikin ka ciki kuma kai ko wallahi matsala ta da ka cika wasa wallahi wallahi Yusuf ba da wasa nake ba wallahi tallahi yanzu ta tafi kaga maza ka bi ta dan Allah ka sa yan sanda su kama ta haba ya za yin sa a kama ta eh wannan abu ne wanda ya dace a bisha a sanu kai yanzu haka yadda cewa zan iya wata ciki kowace ce ita ka bi ta ka sa a kama ta okay